Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Duk da yakin da take ci gaba da gwabzawa da Rasha, Ukraine ta bayyana cewa a shirye take ta kafa wasu cibiyoyin tara hatsi a Najeriya da wasu kasashen Afirka don kara kulla hulɗar dangantaka mai ƙarfi. Ministan harkokin noma da raya karkara a Najeriya ya bayyana cewa ƙasar Ukraine na da ilimin kimiyya da fasahohin zamani da za su taimaka wajen tabbatar da manufarta a Najeriya. A hirar shi da wakiliyar Shamsiya Hamza Ibrahim Dr. Muhammad Mahmud Abubakar ya ce kasar za ta zama wata cibiya da sauran kasashen Afirka za su amfana wajen samun duk wani iri na hatsi. Kazalika ya yi ƙari da cewa a shirya Najeriya take ta bawa kiran haɗin kai ɗari bisa ɗari wajen samar da tashoshin da za a rika tara hatsin. A kwarai da gaske gwamnatin ƙasar Ukraine sun rubuto ma gwamnatin Najeriya da cewa suna da tunanin su tallafa ko su taimaka ma Najeriya da hatsi idan Najeriya tana bukata. Wanda yake ni kasancewa na minista na gona da kuma raya karkara aka turo ma wannan muka kuma tuntuɓi gwamnati ta nuna babu matsala. domin abu ne wanda yake ana yi ba wai kawai najeriya ba kasashen duniya sukan yi da sauran kasashe ah, muka amince to amma abu ne wanda yake dole sai an ma duba irin hatsin da za a kawo kuma Allah ya sa muna da ma'aikata wanda aikin ta kenan ta duba ta tabbatar hatsin nan yana da kyau kuma baya dauke da waɗansu a ƙwari ko wani abu makamancin haka to abin ma ya wuce kawai cewa za su tallafa ma Najeriya da da hatsi ko za su taimaka ba kuma wai dan Najeriya ba ta da abinci bane a'a wannan abu ne tsari wanda yake ana yi a suka nemi bayan taimaka wanda za su yi kuma wato a tanaji wata cibiya ko dandali inda za a rika tara wannan hatsin ma da kuma za su rika ma taimaka ma sauran waɗansu ƙasashe na nahiyar afirka wanda za a iya ɗauka daga nan a najeriya ana kawai waɗannan ƙasashe to dole ne sai an samu wato an ce tashan jirgin ruwa tun da wannan hatsin da a ruwa za a rinka kawo shi suka nemi bukatun haka maka kuma amince shi ma har ila yau domin me na ɗaya a rinka ɗiban hatsi daga nan ma najeriya ana kawo ƙasashen afirka abu ne wanda shi ma zai taimaka ma najeriya ta buɗe fannonin ma waɗansu ainihin wato harka na kasuwanci a musamman da ya shafi al'amarin noma domin muna magana ne na hatsi muna magana ne na noma magana na tanajin abinci da tabbatar da muna da isasshen abinci a ƙasanmu kuma bayan haka ma mu kanmu ai muna a harkan sayar da hatsi ko kuma waɗansu amfanin gona da muke nomawa domin najeriya a musamman ƙarƙashin wannan gwamnati ta shugaba muhammadu buhari ta ci gaba sosai a wajen tattalin noma a kasancewar mu ne na ɗaya a afirka gaba ɗaya wajen noman shinkafa mu ne na ɗaya a doya a duniya mu ne na ɗaya a rogo a duniya a masara mu ne na hudu abubuwa da dama haka to wani abu ne wanda yake tabbas eh zai taimaka ma najeriya kuma ya zama na muma ya kawo mana sauƙi wajen a zo bayan an samu hatsi ɗin na tallafi daga ukraine kuma a siya ma daga gurinmu su kansu wannan zai iya ƙara buɗe wani dama na kuma a kara tsara wani harkan kasuwanci tsakanin najeriya da ukraine wanda dama muna yi wani abu ne wanda zai taimaki duka ƙasashen biyu ukraine da najeriya da kuma ƙasashen afirka waɗanda za a rinka su kafin a ce an kai gama maganan kasuwanci. sai maganan tsaro da kika yi ko za a tanaji harkan tsaro ko zai zama da barazana in Allah da babu wani barazana da zai zama a yanzu muna duba wani tashan jirgin ruwa ne ko a Lagos ko a Fatakwal da zai fi sauƙin a shigo a sauke hatsin nan a fita muna dubawa mu gani wanne ne zai fi sauƙin haka kafin mu yanke hukuncin sannan kuma za a gina ma wato in ce rumbuna na zuzzuba wannan hatsi in Allah da babu wani maganan tsaro domin waɗannan duka tashoshin jirgin ruwa ai wuri ne wanda yake dama ya riga ya rayu kuma akwai manya-manyan in ce a ɗakunan ajiye kaya to wannan in ma za a ƙara gina waɗansu ne saboda zuba hatsi ɗin duka za a yi wannan babu wani matsalan Allah da kan tsaro kuma gwamnati za ta ɗauki duk wani mataki da ya dace. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu ji abin da masana tattalin arziki ke cewa kan wannan batu. Yanzu a madadin ministan harkokin noma da raya karkara a Najeriya, Dr. Muhammad Mahmud Abubakar, da kuma wakilin ma Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim, sai kuma Jule Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin